Tsaka mai wuya. Shi wannan zaure an kirkiro shi ne don saboda waɗanda ba su da rinshayi. Don saboda ga a zo wannan ganwan na masu rinshaye mai nauyi ya markaɗe su. A hukukun ka kirkiro ta yadda ya faho. Eh, abun nihi shi ne anan idan muka ce ban maso ba za a kirkiro ba. Yau mu ga ganin ban mu iya zuwa sayan dafi. Ka san dami ne? Mm, me dalili? Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Wai ko me yasa 'yan adawar jamhuriyar Nijar suke dare daren shiga zauren tattaunawa nan na CNDP ne? Ko kuma dai ita gwamnatin da ke kan karagar mulki ce take da wata manufa da hankalin 'yan adawar bai kwanta da ita ba. Sunana Adamu Manzo. Ni a nawar ayi abin da nake gani abin da suke nihi shine basu da niyya zuwa zaɓe. Dan su a nasu ra'ayi a yanda yanayin siyasa ƙasar nan yake a yanzu. an aka tsaya a haka yadda aka huto daga zaben 2016 an aka je 2021 ba su da wata sa'a ta samun mulki ina tsammanin talakawa ba za su ce ba mu ba mu iya gudanar da mulki ba don su sun yi mulki an gani abin da suka yi mu muna nan muna yi talakawa sun ga abin da muka yi kenan talakawa sun san da abin da muka yi ya hibuwan da su suka yi ni sunana suleiman arzikin mai sayar da doya bakin plus wannan al'amarin da muka yanzu su yi mun san karya ne suke yi su yi seni ba da kada ba karya suke yi kowaye shi ko da sama mutum ya faɗo wala ba zai yi seni ba da kada ba in kuma sun ce za su yi ba da kada ga hanya ko ce shi na haɗe gatari to mun rike mai bota mu ba mu tsoron zuwa zaɓe su ne ke tsoron zuwa zaɓe gobe ma a ce a ta zaɓe mu muna shirye yanzu yau gashi mun kai su baki tak yau kowa ya sha ji ga jikin shi biyo ba ka gane dan adawa ba ka gane mai mulki taurin nan da yadda aka waɗi tun da ai yanzu na ta yi taurin kowa ya ji ga jikin shi masara ta sha wuta a cikin makon jiya muka so kawo muku muhawarar wakilan jam'iyyar da ke mulki a jamhuriyar Nijar a yanzu da kuma yan adawa akan halin siyasar kasar na yanzu da kuma inda ya tasar nan gaba yayin da ake tunkarar zaɓuɓɓuka masu zuwa nan gaba ɗin wato ciki har da babban zaɓen shekarar ɗaya in gare ga lafiya. Tun muhawarar ba ta yi nisa ba muka fara jin wasu daga cikin damuwar kowane daga cikin bangarorin nan guda biyu dangane da wata majalisar tattaunawa da ake kira CNDP da ake son a kafa wacce ya kamata ta samu wakilcin 'yan adawa da kuma mutanen gwamnati wacce kuma aka ce manufarta ita ce domin a baiwa kowane bangare dama ne tofa albarkacin bakinsa kan yadda za a juya akalar siyasar wannan muhimmiyar ƙasa to sai dai kuma abin ya gagara to me yasa haka to shine za mu sake zuma da ku ga muhawarar da abdullahi yusuf ya shirya mana a can mai kuma ya jagorance ta a tsakanin abdulmumuni usman na bangaren jam'iyya mai mulki ta pnds tarayya da bani ibrahim da ke wakilta yan adawa kuma yau za mu tashi ne daga batun wata doka da ya kamata shi zauren na CNDP ya kafa amma abin ya zama rigima to kowace doka ce malam ne. doka ita ce wadda ta kunshi wato kafa wannan kungiya ta zabe wadda wato hukumar zabe mai hukumar zabe mai zaman kanta mm. akwai doka wadda ake so a yi bisa gare ta kuma dokar cikin wanga zama na majalisa shine za a kaddama da shi da haka ake bukata in tana yiwa a zamana cikin wannan zauren su ba da nasu ra'ayi bisa ga duka fannonin wannan dokar wadda ya shafi wannan hukumar. wato shi wannan zaman taron yana da muhimmanci musamman ma kan abin da ya shafi kafa ita wannan hukumar zaɓe mai zaman kanta yana da muhimmanci tukuri eh, bana kaji irin abubuwan da aka so a tattauna a ƙarshen ita wannan majalisar ta CNDP akwai maganar eh, kafa wannan hukumar zaɓe mai zaman kanta da ake kira eh, seni sannan kuma ga maganar shirye-shiryen zaɓukan da ke tafi. Shin a ɓangaren kuna 'yan adawa kuna ganin waɗannan batutuwan ba su da wani mahimmanci ne? Ban ce ba sayan DP ta bar zaman taron ta. Ce a yi tun da kun ka zo ku kun mai da sayan kamar aikin sayan mahimmancin eh, sayan DP ba ku ɗauke shi ba wani abu. In dai ka tuna 2014-2015 2014 da goma sha hudu da goma sha biyar babu CNDP da an kai taron da an kai wanda ba a watse ba ko wani bangaren abin ga eh, masu rinjaye ko kuma 'yan adawa ko kuma wa'anda ake ce ma nuna filiye wani bai hita ba tun 2014 ko 2015 taron da an kai ma sai da an kai wannan premier minister wanga eh, birji rafini lokacin da ya tura muna wasika na ganin cewa mu zo a tattauna bisa kan hanyoyin da za a bi a yi taron CNDP ai akwai wasiƙar da ya turo muna ai shi cikin ta yace ya yarda da cewa akwai crise politik wato akwai rikicin siyasa rikici kuma ba karamin rikici babban rikici tun da dai yanzu tun da an kai zaben da sun ka huce wanda ya ce wai mun sha <laughs> kaye wanda kowa san cikin eh, matsalolin da an ka yi su kuma zaɓe ne wanda har yanzu mu ba mu tabbata su ba mu yarda da zaɓuɓɓukan da an ka yi ba har yanzu mu muna ganin cewa kama ce eh, kwace ne kun kai ba cikin demokradiyya ba muke eh, milkin kama karya ne muke tunda yanzu yau in na zo na tuka gama bisa kan radio na Nijiyar mai yiwa ne a zo da daddare a ɗauke na kai ni eh, kaso yau mu ga ganin ban mu iya zuwa sayan dafi ka san da me mm, me dalili lokacin da an ka fara an ka kiro taron wanda ya huce na CNDP mhm. bisa a tattauna bisa kan kunnin zabe mhm. su cewa sun kai muna nan ko ba mu nan za a ci gaba da ayyukan CNDP suka ce a kuna nan ba ku nan za a yau ba su gan gaskiya ba su gaya ma kasa gaskiya ma yau in za a zaɓe ai ba Nijar ne ke ba da kuɗin abin kuɗin da ake sa ana zabe ko akwai wa'anda ke da hannu masu hannu da shuni su ne ke bada su sun ka ce ma gwamnati ba su ba da ko biye a yi wannan eh, girgam fishe biometric ba su ba da in ba duk bangarorin 'yan siyasa sun zo wato in ba an san fahimtar juna tsakanin 'yan siyasa ba shi yasa yau tunda sun san nan yau kasar gadai babu kuɗi cike ko shi ya sani yau ko biya yau shi an ka fara biya biyan abin ga albashin ma'aikata jiya yau har yanzu kama a ce bisa kan kashi ɗari babu biyar da sun ka samu albashi. Eh, Abdulmun yana magana cewa tura ce ta kai bango ga masu bangaren masu milki eh, kamar yadda ya faɗa cewa eh, masu hannu da shuni ne suka tilasta muku cewa sai kun kira 'yan adawa nan ko tattauna da su. Shi wannan zaure an kirkiro shi ne don saboda waɗanda ba su da rinjaye Ka gane ko? don saboda ga a zo wannan ganwan na masu rinshaye mai nauyi ya markaɗe su ya sam an yi ba da su ba ka gane ko shi ne an mafarin wannan zaure amma in ba don haka ba in demokaradiyya za a yi aiki da ita tsantsa kamar mali kamar togo eh, kamar benin kamar sauran ƙasashe ai babu wani wurin zuwa sai majalisa to idan aka ce komi majalisa za a yi su ba za su ce komi ba don saboda can su 'yan tsagera ne wato ba su da rinjaye kake nufi ba ma buto rinjaye ake buto ba su 'yan kaɗan ne a majalisa dan a kiyaye ma wannan ne muka ce to ashe wani saurayi wanda yake can waje ba hukukun ka kirkiro sai da eh, ya fa abin da nake son in ce maka ta ai tare da mu aka yi a'a

niyyar yi an ka kirawo ku amma ba ku kun ka kirkiro shi ba ka amince da tare da mu an ka kirkiro shi ko ah, ba ba ku kun ka kirkiro abun nihi shine anan idan muka ce ban maso ba za a kirkiro ba yau saboda ba za a yi shi ba ga banza to yanzu ka zance ka ce eh. lokacin da kuke adawa eh. so nake in tambaye ka lokacin da tanja mamadu ya ɗauki niyan cewa zai ta zarce so uku sai ni Omar lokacin na yana prime minister ya gayyato ku zo ku yi sandefe kun tahi <laughs> don haka wato zan baka ansa wannan dan saboda a wannan lokacin a wannan lokacin tare da ku muke muna tare da madugon a da wannan lokacin to kamar wanda nace wato shi sai an dafe wato wata hikima ce don saboda a ba waɗanda marasa ƙarhi a ba su hanyar su ma su tofa albarkacin bakin su hmm. waɗanda 'yan kaɗan ba su da rinjaye a ba su hanya su ma amma su kawo eh, nasu gudunmawa wajen tattauna na'am to idan aka ce sai NDP wato ba zai yi aiki sauran yan adawa ba za su zo ba to mu ba za mu gani wani amfani da sai amma a baya sun so a kira wannan sai NDP din a tattauna kan wasu matsaloli da suka shafi siyasa amma kuka kasa kiran sai NDP ai babu wannan babu wannan eh, magana wannan zance bai taso ba tunda shi sai NDP bangaren nan biyu kowane yana da hanyar kira shi kuma mu ba mu da wani misalin wani matsala wadda ta zo wato su ma yan adawa suna iya uh, su nemi a kira wannan taron na CNDP bisa ga bisa ga magana duka wadda take tana da muhimmanci magana duka wadda take ba a zo a bata lokaci da a gardama ba ina zuwa ban baka ansa magana mm-hmm. wato bisa ga wannan duka maganganu idan wato eh, madugan yan adawa yake aje a sauran na a zamna a yi shawara ana shawara in wata doka ce wadda ta shahi abubuwa wanda suka kasa su yan jam'iyoyi abubuwan da ke damar su ba wai wani eh, eh, aiki na ƙasa ba ko makaranta ko eh, wasu matsaloli su shahi ƙasa ko tattalin wato kiwon lafiya mm. ko wani abu ba shine ke shaho su ba duk in kaji sun taddo rigima abu ne wanda ya shahi zaɓe duka maganganun da suke kawowa abin da ya shahi zaɓe ne da abin da ya shahi a samu iko. To a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan amma muna da tarin maganganu da yawa da muke son mu taɓa su in Allah kai mu a shiri na gaba na makon gobe wanda za su hada da cewa ko gaskiya ne Prime Minister Niger din ya kawo shawara a wargaza maganar CNDP kwata-kwata a kafa wani abu na daban ko menene tasirin kuɗaɗen ƙasashen ketare masu samun hanyar shiga cikin harkokin zaɓe da Nijar sannan ita kanta Faransa nawa ta saka a zaben da ya gabata duk muna fatan mu kawo wannan bayanai a shiri mai zuwa Allah kai mu rana wato muna fata za ku dawo ku ji ci gaban wannan fafatawa din yanzu muna so mu gode shi wakilin namu yusuf abdullahi da kuma bakin nasa abdulmumin usman da bani ibrahim a kan wannan tattaunawa da suka yi kuma a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a washington dc a huta lafiya